kada ku manta ku danna mana subscribe a tashar mata algaita media ku taba mana kalaurawar sanarwa domin ci gaba da samun shirye-shiryen mu akan lokaci da zarar mun dora sabon jama'a assalamu alaikum barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri namu wanda muke karanto muku littafi mai suna ga irin ta nan littafin shahararriyar marubuciya wato binta umar abbali Ni ne mai karanto muku Saminu Suleiman wanda ake kira da Saminu Algaita. Idan ba ku manta ba, na tsaya ne inda nake ba ku labarin. Sosai ya sanya hannunsa a ƙasan rigarta yana shafa cikinta ya zuwa ƙasan mararta. Ajiyar zuciya ya dinga saukewa yana ƙara nanuwa da jikinta. yayin da yake ƙara cusa hannuwansa cikin rigarta yana shafa cikinta da mararta ya yi sama da hannunsa gabansa yana faɗuwa ya ɗora akan bres ɗinta guda ɗaya brazier ya janye a hankali ya fito da bres ɗinta guda ɗaya yana mulmula shi cikin fitar hayyaci ya fara mulmula shi a hannunsa yana murza numfulsin yana sakin wani irin nishi tare da ciza laɓukansa to daga nan ne muka tsaya yanzu kuma insha Allahu za mu ci gaba. kamar a mafarki nake jin al'amarin motsi ne da niyyar gyara kwanciyata na ji an ƙara matse ni lokaci guda na ji gabana yana faɗi da sauri na buɗe idanuwana gabana na ci gaba da bugawa kuma ina jin numfashin mutum a wuyana hannuna na karkarwa na ɗora a kan hannunsa wanda yake matse da breast dina, yana famar lugugui shi hannun na riƙe ta man bakina ya bushe inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wane ne wannan Cikin zuciyata nake wannan tambayar saboda tsabar rashin kunya, hannuna na damƙe da hannunsa, amma a haka yake famar ci gaba da taɓa breast dina. Murya na rawa na ce Khalid sannan ya sauke wata zazzafar ajiyar zuciya. Muryarsa a shaƙe na ji ya ce na'am, antina. Dama abin da nake so in tabbatar kenan, a sukwane na saurin miƙewa zaune, na ɗaga hannuna da niyyar kwaɗa masa mari, ya rike tare da ci gaba da girgiza kai. Yanayin da na ga ƙwayoyin idanuwansa sun canja ne ya sanya ni saurin sunkuyar da kaina ƙasa. Wasu lafiyayyen hawaye suka fara tsere a kan fuskata. Zip ɗin rigata a zuge, brazier ta a buɗe, nonuwa na duk a waje. Yaron nan ya samu sai famar su yake. Jikina ya ƙara matsowa sosai har yanzu hannuna na riƙe a hannunsa shi ma sai kirme ya ce ki haƙuri kin ji antina Allah kasa daurewa na yi. Wani katoton abu ya zo to kare min a makogwaro na muryata a shaƙe na ce masa Khalid yaushe ka zama ɗan iska. Yanzu ni kake ƙoƙarin haikewa wace irin mummunar rayuwa kake neman ka jefa kanka a ciki. Shiru yana kallona na ce masa ka zuba min ido kana kallo na Ina kwance ina bacci ka zo ka fito min da nono kana wasa da shi menene amfanin hakan? Sumar kansa ya sosa jiki a sanye ya ce min ki haƙuri don Allah, na ce miki kasa daurewa na yi, dama kuma kullum sai na yi wasa da su a mafarkina. Wata na nauyar ajiyar zuciya na sauke tare da faɗin Khalid zamana a gidan nan ba zai yiwu ba, zan tattara nawa nawa in bar muku gidanku. Yanzu na san duk wanda na tinkara da wannan maganar ba zai yarda da abin da zan faɗa masa ba. Bari na gidan nan shine mafi alkhairi, Jiki na rawa ya ce a'a an ta Sa'ida dan Allah ke hakuri kar ki tafi ko ina insha Allahu ba zan ƙara ba. Cikin satin nan ma zan koma school kin ga sai ki zauna lafiya tunda bana nan. Hannuna na fusge daga hannunsa na gyara rigata ina ƙoƙarin sauka daga kan gadon. Yar kunkumo ne tare da faɗin, don Allah ki tsaya ta Sa'ida, ki yi haƙuri, Ki tsaya ki fahimce ni, wallahi ban yi miki wannan abin da wata mummunar manufa ba, sha'awar ki ce take damuna. Sha'awar ki ce ta min yawa, shi yasa da na sami wannan damar na rage. Yana maganar ne yana tattaɓa min na. Tun kuɗe shi ne a fusace tare da faɗin ba za ka shiga hayyacinka ba ko kamar wani zautacce ya ƙara kawo min raruma. Da yake abin ya zo min a bazata sai kawai muka faɗi a gadon tare, ƙafafunsa ya sa ya harɗe na watsam. Ya rike ni bana ko iya motsawa. Yana shanshana jikina kamar tsohon karen da ya sami ɗanyen nama. Hankali na ya tashi sosai na ce Khalid sake ni in tashi. Mm ya faɗa cikin sigar shagwaba. Sigar jikina ta tashi sosai Khalid ba za ka kasa sawa ne jin bakinsa a cikin kunnuwana yana tsotsa. Ihu na kurma da ƙarfin gaske na kai masa doka don ubanka ba za ka sake ni ba. Na faɗa ina hauransa da kafafuna, kamar mai ya riƙe ni tsam. Yana ta tsotsar na da gefen fuskata yana ƙoƙarin ya kamo bakina ina kubcewa. Kuka na shiga yi ina roƙonsa ya sake ni na tashi, da kyar ya ce min kin amince da magana ta. Da sauri na ce masa wace magana fa ya ce ta auren mu, sai na ji kamar ya watsa min wuta don ya sake ni na ce na amince. Ajiyar zuciya na ji ya sauke kafin ya sassauta rikon damin, da sauri na fusge jikina daga jikinsa, na dira daga kan gadon ina ta famar haki da nishi, ɗakin na shiga bi da kallo, Can hango wayar da gogo take caza radiyanta. Wayar na ɗauko na naɗa ta a hannuna a fusace ne kansa da duka, ya sako daga kan gadon yana faman yimin min dariya, abinka da ɗanbal. Na bi shi da duka ina hawaye, ko ɗaya ban same shi ba yana ta famar tsalle yana gocewa. Tsalle ya buga ya ture ni ya fita daga ɗakin yana dariya. Zubewa kasa ne ina kukan takaici, ya zama dole na nisanta kaina da yaran nan, kada wata rana ya haike min, ya raba ni da budurci na. Ta kyar na iya yin wanka kafin na rama sallolina, sannan na ɗora farar shinkafa tunda ina da miya. Dama haka nake yi, nakan yi miya ta kwana uku ko kwana huɗu, sai dai na rika ɗauka ina amfani da ita. Agogon da yake hannuna na kalla yanzu karfe huɗu da rabi, amma abin ya ɗaure min kai. Har yanzu babu gogo babu labarinta. Ƙarshe dai na kasa daurewa, Na je na sami Ummatu tana hidimar ɗora girki, na tambaye ta, Ummatu don Allah ko kin san inda gogo ta je? ba tare da ta ɗauki maganata da muhimmanci ba ta ce min ni kan ba san inda ta je ba a sanyaye na fito daga wurin wanda ya daidai da dawowarta ta riƙe da laida biyu ba kallo na shiga binta da shi ita kuma ta wani shakuno tana tambaya ta me kike wani bina da kallo ko kin aike ni ne na ce mata agogo yanzu dan Allah sai da kika je share na gogo ta ta shige ɗaki abinta ni ko na bi ta a baya ina tsaye ina kallanta ta daga ƙarƙashin gadonta da karfe tana kokarin cusa ledar tana kallanta ta ɓoye ledar ta saki zanin gadon abinta na bi ta da tambaya ledar me ke boyewa A fasace gogo ta juyo ta dube ni tare da faɗin sa'ida ba za ki daina tsiye ni ba ko? Ni girgiza kai na shiru ban ce mata komai ba ta ja tsaki tare da ɗaukan buta ta fita daga ɗakin. Daure da alwala gogo ta shigo ɗakin na kalle ta biyar saura minti biyar. Gogo a ina kika tsaya biki sallar la'asar ba duba ki ga lokaci fa. ki gogo ba ta ce min ba ta gyara da duma ta tada sallah. Na ajiyar zuciya tare da fita daga ɗakin ina tunanin hanyar da zan bin ɗauko ledar da ta ɓoye a ƙarƙashin gadanta. Sa'ida idan kin gama abinci zubo min in ci, muryar ta jiyo daga ɗaki tana magana, na ce da ita ban gama ba tukunna. Salisu mai kanti ya aiko kuwa na ce mata ban sani ba dan nimabaci bacci ne da na dawo daga makaranta ko ma dai ya aiko sai dai ya haƙuri dan yanda na gajin nan ba zan iya tsina na komai ba na ce mata gogo wai dan Allah ina kika je ba dai kin bi uwa la gurin malami ba Shirin gogo ta bata tanka min ba, nima shirin ne na rabu da ita, na ci gaba da harkar gabana. Abinci na karasa da huwa na zuba mata da yawa a plate, na zuba mata miya tare da kifi na kai mata. Da sauri ta ce min yawa babbar mace na gode, ruwa na ɗebo mata na ajiye mata a kusa da ita tare da ficewa daga ɗakin. A nan tsakar gida na zauna na cinawa, tsaf na gyara gurin sannan na koma ɗaki. Ina jinta tana cewa haba jama'a yanzu na ji daidai shiru na mata ban tanka mata ba ta kira sunana a natse na jiyo ina kallanta. Na ji kina cewa malami mu ba gurin malami muka je ba mai magani zaki ce domin mu ba gurin malamin soro muka je ba. Na shiru ina sauraron ta ta ci gaba da cewa sa'ida na je gurin mai magani na yi masa bayanin duk abin da yake damin ki kuma ya haɗo miki magani don Allah sa'ida ina buƙatar ki bani haɗin kai ki yi amfani da maganin nan hankali na yi matukar tashi sosai inda na ji ya ce bakin aljani ne ya aure ki shi yasa ba so a yi miki maganar aure kuma shine yake shiga tsakanin ku da Khalid ku ta yawan faɗa kuna samun saɓani wallahi sa'ida baki ji yadda hankali na ya tashi ba da na ji wannan labari Cike da mamaki nake kallon gogo sannan na ce mata gogo ni ce ke da bakin aljani ta ce eh ko kina ko kwanto? Na ce mata kwarai kuwa domin ni ban yarda ina da iska ba don haka asarar kuɗin ki kawai kika yi. Marara ce fuska ta tana faɗin haba sa'ida ya za ki ce baki da isko kai yanzu shekarun ki nawa a duniya amma baki da aure. Duk sahohin ki sun yi aure sun haihu yaransu suna yawo ke kina zaune. Duk namijin da ya yankuro ya nuna yana son ki da aure sai ya gudu ko kuma a ɗaure masa baki ya kasa magana wannan fa duk sharrin iska ne. Marmashin takaici na saki sannan na ce mata gwagwani yadda na kaddara rayuwa ta aure lokaci ne duk yadda na so da yin aure idan lokaci na bai yi ba dole ne na haƙura kuma kina cewa na girma na shekaru da yawa ban yi aure ba ina zaune akwai dubban matan da suka fi ni shekaru kuma suna nan zaune ba su yi aure ba sun girme ni da yawa kuma da yawa daga cikin cikinsu masu tsufa da haka ki daina wahalar da kanki akan al'amarin duk lokacin da Allah ya kawo lokacin aure na babu wani mahaluki da isa ya hana ta ce da ni eh haka ne sa'ida maganar ki haka take amma baki ji bahaushe yana cewa in kana da kyau ka kara da wanka ba na yarda da maganar mai maganin nan Aljani da kike kallon shi yana da sadabar iri-iri. Dan Allah Sa'ida na roƙe ki kada ki watsa min ƙasa a ido. Murmushi ne tare da faɗin gogo kenan. Dan Allah ki bar maganar na. Kin ga lokacin sallah yayi. Ki je ki alwala ki sallah ki roƙi Allah Allah ya zaɓa min mafi alkhairi. Gogo ta ce da ni sallah ko kin ce ne ko biki ce ne ba dole ne na yi. Kuma Ubangiji shi ma ya ce bawa ya tashi nema shi kuma ya taimake shi. Ta ce mata gogo ba irin wannan al'amarin Allah ya magana ba. Allah ya ce ku roƙe ni ni kuma zan amsa muku amma Allah bai ce wani bawa sai ya je gurin malamin duba ba a tanzaro gogo ta ce wai sai ida me haka wace muke gurin malamin duba muka je na ce mata gogo dan Allah magana nan ta mutu haka in dai maganin nan da ne kika karba to ko kin yi asarar kuɗin ki dan ba zan sha ba ina gama maganar na fita daga ɗakin na barta tana bina da kallo bayan min idar da sallar magariba sai ta miƙe ta fita daga ɗakin minti biyar bayan fitar ta dawo hannunta ɗauke da kaskon wuta da garwashi a ciki ina kallonta ta sanya hannunta a ƙarƙashin gado tana lalaban ledar da ta zo da ita ta ɗauko ledar ta saki zanin gadon ta rufe ta zazzage maganin kalla na bita da shi ina ganin ta tana zazzage maganin nukan da ke cikin ledar da ta zo da ita ina kallon ta ta ɗauko wani tsumma a cikin ledar maganin ta buɗe tsumman ta ɗebi maganin da ke ciki ta zuba a cikin garwashin wuta nan take tari ya turnuƙe ni hayakin maganin ya dinga shiga bakina da hancina ɗakin ya turnuƙe da hayaki. wani mugun tari ne ya sarƙe ni na tashi a gegece ina tari na fita daga ɗakin tare da dafi ƙirjina. na